Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Laraba 11 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga matasan ƙasar da su shiga aikin soja. Hare-haren sama da Amurka ke ba da gudunmawa a Afghanistan zai ɗaiɗaita ƙungiyar 'yan Taliban. annobar corona kuwa na karuwa a kasar jamus To, kani labaran kenan. cikin rahotanninmu za a ji cewa yayin da mutanen wani yankin jihar Sokoto ta arewacin Najeriya ke fama da bala'in 'yan bindiga sai gashi kuma wata shugumar cuta ko guba ta kashe mutane 22 'yan gida daya. Da abin ya fara mutum uku sun mutu rana. Ranar Lahadi ta yi mutum goma sha uku sun mutu. ranar litinin kuma sai hudu suka rasu. A jihar Taraba kuwa wani karamin jirgin ruwa ne ya tuntsire a kogin Benue wasu fasinjoji suka halaka inda rundunar 'yan sanda ta tabbatar da cewa. An kokarin an ceci mutane kar amma sauran da yadda yaran fita na neman su ba a same su ba. Sannan kamar kowace ranar Laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyin na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar 'yan tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin kasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Firaminista Abiy Ahmed ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta. da gwamnatin ta yi da kanta a watan Yuni, yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki ɗaya. Yanzu ne lokaci da ya dace ga dukkan Habashawa masu iyawa waɗanda shekarunsu suka isa su shiga rundunar tsaro runduna ta musamman don ba da tasu gudunmawa da nuna kishin ƙasa in ji ofishin abi a cewar a wata sanarwa wakilan abe da na kungiyar tplf da kuma rundunar gaggawa ta tigray ba su ce komai ba nan take kungiyar tplf wacce ta yi mulkin habasha na tsawon shekaru talatin a yanzu ita ke mulki a tigray fada tsakanin gwamnatin kasar da tplf ya barke ne a watan nuwamba inda kusan mutane miliyan hudu a tigray amhara da afar ke fuskantar matsala mai buƙatar taimakon gaggawa ko kuma ƙarancin abinci a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojoji daga Eritrea, makwabciyar Habasha daga Arewa, da Amhara yanki mai makwabtaka da kudancin Tigray su ma sun shiga cikin rikicin don tallafawa gwamnatin Habasha. Hare-haren jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka birki ga Taliban da ke dannawa a faɗin ƙasar afghanistan ko da yake jami'an pentagon sun yi gargaɗi cewar harin sojin sama na amurka kaɗai ba zai isa tura ƙungiyar baya ba amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai har-hare ta sama daga sansanin sojojin sama na al'udai da ke qatar da kuma rukunin masu kai har-hare daga tekun fasha inda ta kai hari ga 'yan kungiyar Taliban da babban makami na AC-130. Haka zalika da jirage masu saukar angulu na MQ-9. Amma akwai tambayoyi game da tasirin har-haren inda jami'an Taliban suka yi ikirarin cewar kungiyar ta kame manyan larduna bakwai a cikin kwanaki biyar da suka gabata kuma sun wallafa a ranar talata cewar babban birni na takwas Faisbad a lardin Badakashen a Afghanistan na gab da fadawa hannunsu. Sakataren yada labarai na Pentagon John Kirby ya faɗa wa manema labarai a ranar Talata cewar muna da ƙwarin gwiwar cewa waɗannan hare-hare suna kaiwa inda muke nufi kuma suna yin tasiri kan 'yan Taliban. ya kuma ƙara da cewar an kuma kai ƙarin hare-hare cikin 'yan kwanaki da suka gabata a wannan yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel a jiya talata ta ce jamus tana bayan sauran kasashen turai a kokari na rigakafin covid-19 kana an samu sabbin kamuwa da cutar dole ne gwamnati ta ɗauki matakai don hanzarta shirin ko kuma ta fuskanci haɗarin ganin ɓangaren lafiyarta a galabaice. Angela Merkel ta yi wannan furicin ne a lokacin da take ganawa da manema labarai a jiya talata bayan ganawa da gwamnonin jihohi goma sha shida na Jamus. Ta ce dukkaninsu sun yarda cewar tilas ne gwamnatin tarayya da na jihohi kana da na ƙananan hukumomi su himmatu ga yin allurar rigakafi da kuma sauƙaƙa samunta. shugabar gwamnatin ta jamus tana karfafawa duk waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da su nuna mahimmancin allurar rigakafin ga abokanansu iyalansu ƙungiyoyin zamantakewa angela ta ba da sanarwar cewa gwamnatin za ta daina ɗaukar nauyin biyan kuɗin gwajin covid-19 don kwaɗaitar da mutane yin allurar daga nan zuwa ranar 11 ga watan oktoba a lokaci ɗaya kuma Jamus za ta fara bukatar shaidar yin allurar rigakafi gwaji da ya tabbatar da ba a kamu ko kuma shaidar warkewa kafin shiga waɗansu wurare da suka hada da gidan abinci, silma da kuma wuraren motsa jiki a wurare da adadin kamuwa da cutar ya fi hauhawa. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu ka muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda baya ga fama da 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Mutanen yankin Isa na jihar Sokoto suka ga wani abin tayar da hankali na mutuwar mutane 22 'yan gida daya sanadiyar wata shi'umar cuta ko guba. Muhammad Nasir gare ka. nau'o'in musibu da aka fara samu a najeriya waɗanda ke sanadin salwantar rayukan jama'a ba su wuce na ayyukan 'yan bindiga ba ko haɗarin mota ko kwale-kwale a bayan bayan nan kowa cutar amai da gudawa wadda har yanzu tana addabar wasu yankunan ƙasar wani ibtila'i ya faru a farkon makon nan a sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane ashirin da biyu kuma dukansu 'yan dangi ɗaya kuma a gida ɗaya lamarin ya faru ne ƙauyen dan zanke da ke yankin karamar hukumar mulkin isa da yanzu haka ke fama da matsalar rashin tsaro da kuma amai da gudawa to ko ya lamarin ya faru abubakar yusuf dan ali shine shugaban karamar hukumar mulkin ta isa ana tunanin cewa an yi gudawa da amai ce ta yi safarin daga lugu ta faɗo dan zanki ashe ba ita ba ce don abin da yasa an kai kwabarin ba za da amai bace saboda gidan an ga ranar da abin ya fara mutum uku sun mutu ranar ranar lahadi ta yi mutum goma sha uku sun mutu ranar litinin kuma sai hudu suka rasu sannan da aka yi wajen yan cewa ai akwai ainihin gishirin kunshi irin wanda mata ke amfani da shi in sun damu lalle sulfa din to sanadiyar amfani da shi ne a matsayin kan gishiri aka sa ga miyar da ainihin aka yi ta abincin gida tunda family house ne household ne mai mutum kusan bakwai an da umbrella ta ainihin mai gida guda ko wadanda ya ci wannan abincin su 24 biyu daya a asibiti amma saura dukkan su Allah ya masu rasuwa su 22 to yanzu kamar an yi wani bincike na kiwon lafiya a tabbata cewa wannan gishirin lalle din ne ko ko wannan bincike ne da an kai shi ya tabbatar da ainihin wannan sulfa din ne kuma sai ana koma a treatment ne mataimakin gwamnan jihar Sokoto Manar Muhammad Dan Iya ya ziyarci yankin domin jajantawa jama'a da wannan al'amari da Allah kada a ɗauki cewa ita wannan matar da ta yi sanadi ɗaya Allah ya sawo ta ko ta so ko kar ta so sai abin ya faru mata a cikin gaddar da durasuwa duk ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda an da ka kawo matsala waɗanda aka sa ana sa abinci a rika nesan tasu masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa duk da yake irin wannan musiba ce wanda ba mai iya hana faruwarta amma dai akwai abubuwan da ya dace hukumomi su mayar da hankali a kansu wadanda kan iya sauƙaƙa irin waɗannan matsalolin farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa duk irin masu sai da irin waɗannan sinadirai da abubuwan nan ya kamata su rinka bin ka'ida kowane irin abin nan ga yadda ake amfani da shi ga yadda bai kamata ya yi amfani da shi ba na ɗaya kenan haka masu gidaje ya kamata tabbata cewa irin waɗannan abubuwan da ke shiga gari an sun san menene illar su ya ake amfani da su ya ne kuma ba amfani da su na ga yadda za a kare wannan shine a koma tun yadin masu saidawa a rinka sarrafa shi yadda zai nuna cewa wannan ba abinci ba ne wanzuwar ire-iren waɗannan waɗannan matsalolin da kan kawo asarar rayuka kan iya ƙara jefa fargaba ta rashin tabbas a cikin zukatan 'yan najeriya duk da ƙalubale da yanzu haka suka da baibaice ƙasar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. faru a jihar Katsina a shekaran jiya Litinin ya bar wasu iyalai cikin mawuyacin hali. Abokin aikin Sani Shu'aibu Malumfashi ya ziyarci al'ummar ga kuma rahoton da ya haɗa muna. Lamarin ya faru ne a lokacin da su kwastan suka hange wani mai babur ya zo ya wuce bisa babur ɗauke da shinkafa wacce aka haramta shigowa da ita suka bi shi shine har ta kai ga inda mota ta je ta kwace masu suka buge mutane da dama wanda hakan ya kai ga rasuwar wasu nan biyar nan take. Dan cin cikakken bayani na zanta da ɗaya daga cikin ganau wanda alamar ya faru a idansa. Sunana Alhaji Gida Lahiru Jibiya Yaya wannan al'amari ya faru? Misalin karfe tara da wani abu su jami'an kastam da motar su silok suka biyo wani mai mashin yana ɗauke da shinkafa buhu biyu waje da suka biyo shi da gudu gab da su kama shi sai yanka ya shiga wata kwana bai ya tsere lokacin da yi kokarin su kaɗa su bi shi mota ta kwace musu wannan yara kawai suka ratsa cikin wa'annan mutane wanda ya haddasa mutane sun mutu wasu sun ne wasu sun samu manyan raunuka. Zuwa yanzu mutum nawa ne suka rasu? a jiya lokacin da abin ya faru an yi jana'izar mutum biyar gaba daya aka kara samun wani yaro shi ma guda daya da suka kai shida daga baya wani ya rasu suka kai su bakwai ga jiya kenan da safe an kara samun wa'anda suka rasu mutum ko tuka a lokacin su jami'an kastam sun tsere jin zafin sun tsere nan mutane sun kabbara gaba daya aka kona motar tasu eh. wadda ta samu hatsarin aka ba su hakuri kuma aka turo area commander na 'yan sanda na yankin katsina da shi da dpo suka ƙara zuwa inda abin ya faru suka ganin mu idanunsu kuma suka ba mutane hakuri suka ce in sha Allah za su ɗauki matakin da ya kamata mutane su saurara. lokacin da na yi kokarin tantiban shi dpo ce suna gabatar da duk ne su ba da rahoto ga headquarter na kuma sadu da ɗaya daga cikin iyayen da suka rasa 'ya'yansu dattijo sunanka sunana usman abdu ilawi area nan unguwa ta ce farko sannan kuma hadarin da ya faru akwai hada yarinya ta ciki mai kimanin shekara goma sha shida sannan yan makaranta na zo kawai ina zane sai na samu labarin hadarin har da ita kuma allah ya nashi iko yau allah an shi rayuwar malayin me za ka iya cewa game da wannan sunan ka farko sunana abrahaman abdullahi shugaban game kungiyoyin farar hula na jihar katsina shi wannan abu dai abin takaici ne abu ne wanda ba yau aka fara shi ba gaskiya magana yadda duk za ka kokarin hidda su jami'an jami'an hukumar kwastam ba za ka su ba a matsayinmu na kungiyoyi na fara hula muna nan za mu bi haƙƙin wa'annan mutane wa'anda ba su ji ba su gani ba kan matakin da ya kamata na hukuma wanda kuma shari'a ta tanada. To a gaida Yusuf wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ake jin shirye-shiryen mu kai tsaye inda za kuma a iya sauraron mu ta kafafen facebook twitter da instagram a duk lokacin da ake so yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai sake kai mu najeriya inda wani karamin jirgin ruwa ya nutse a jihar taraba har mutane hudu zuwa biyar suka mutu saura kuma suka sha da kyar cikin galabaita Salisu Lado gare ka. Fasinjoji hudu ne dai suka rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya auku a jihar Taraban tara daga ciki kuwa suka tsere da kyar. Hadarin jirgin ruwan da ya auku ne a kogin Benue a jihar Taraban inda jirgin ya taso daga karamar hukumar Arkokola a yankin Manarewo da fasinjoji guda goma sha biyu a ciki ya nufi karamar hukumar Karim Lamido domin zuwa cin kasuwan ƙauye. A cikin hadarin jirgin ruwan dai an rasa rayuka sama da uku inda aka yi nasarar ceto fasinjoji tara Sauran hudun kuwa suka mutu nan take cikin su har da karamin yaro. Alhaji Jidda Suleiman Manarewo shine shugaban riko na kungiyar sufurin jiragen ruwa na jihar Taraban wanda ya shaida min cewar jirgin da ya tashi a nan ma garin Mayra karamar hukumar Arbakola hmm. za ta tafi karamar hukumar Karilamido dama tafiya ne minti arba'in da biyar ne daga nan Mayra ne zuwa yankin karamar hukumar Karilin Gurowa kenan jirgin ya yi tafiya minti arba'in so na masa minti biyar wanda zai isa ƙasa ya sauka to ina cikin tafiya sai dai sai ya haɗu da akwai giginya iri tafin giginyan nan sai farfelan sai bugi tafin giginyan wanda ya kai ga jirgin a cikin sik sai juya to kaga jiwa sa kenan sai ɗebi ruwa dalilin wannan wutar kenan. kuma wannan jirgin mutane nawa ya ɗebo. mutum goma sha biyu ne. Duba da cewar wannan lamarin haɗarin jirgin ruwan ya auku a jihar Taraban hakan ta sanya na tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar wato DSP Abdullahi Usman wanda ya shaida mun aukuwar lamarin kuma ya tabbatar mun da cewa ana nan ana ta kokari domin a ga an gano gawawwakin da suka riga suka rasa ransu a cikin wannan haɗarin jirgin ruwan. Wato eh abin da ke faruwa shi ne jirgin ne da ya zo da mutane fasin da guda goma sha hudu ya tashi daga mara na zo tafi ta ya da da haɗari na cikin ruwa sai ni da mutane. idanu to da an kokari an cire mutane tara amma sauran biyar da yaran ana neman su ba a same su ba kuma yan ninka ya suna nan sun suna fita dai ana neman su yanzu a jirgi ne dai na daukan fasinja na yan kasuwa kenan misali yan marin police sun zo su ma suna nan sun duku ba sun samu masunta na gida na gargajiya an hatsuwan fada ruwa ana neman gawa sun ta Allah da miya da Allah ba su a gansu hadarin jirgin ruwan dai yi sanadiyar rasa ran fasinjoji guda hudu da suke cikin wannan jirgin da kuma jikkata tara a jihar Taraban a lokacin da na nake hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin iyalan mamatan amma dai haƙata bata cimma ruwa ba salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a nigeria. a gaida salisu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma talatin da 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wutar rikicin cikin gida na ƙara ruruwa a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. yayin da wani sashe na shugabannin jam'iyyar suka rantsa sai uce secondus ya sauka daga kujerar shugabancin jam'iyyar jama'a assalamu alaikum tun a makon da ya gabata ne dai wata guguwar rikici ta soma kankama a cikin babbar jam'iyyar adawa ta pdp bayan da wasu shugabanni bakwai na jam'iyyar na ƙasa suka bayyana yin murabus daga mukamansu bisa zargin maida su saniyar ware da kuma kasawar shugaban jam'iyyar na ƙasa uche secondos a farkon makon nan kuma wasu 'yan kwamitin gudanarwar jam'iyyar na ƙasa tara sun gudanar da wani taro a abuja inda shida daga cikinsu suka bayyana buƙatar lalle sai uce secondus ya sauka daga mukaminsa shugabannin masu ƙorafi sun zargi secondus da rarraba kan jam'iyya a matakan jiha da na tarayya tare da cewa ba wani bangare na jam'iyyar da ke tafiya daidai a ƙarƙashin shugabancin uce secondus to sai dai a martanin da ya mayar akan wannan batu shugaban jam'iyyar ya ce a tabbau ba zai sauka daga mukaminsa ba domin kuwa shi bai san ya aikata laifi ko ɗaya ba kane ya bayyana shugabannin da ke kiran ya sauka a matsayin 'yan tsiraru da ba su da wata hujjar yin haka wannan ko ya zo daidai da ra'ayin wani jigo a jam'iyyar ta pdp sunana sani ibrahim mai nasara zaria kuma ni ne national coordinator na pdp one voice na ƙasa ki daya to su da suke cewa ushe sakwando da sauka me hujjansu su ai komai ana yin shi da hujja ne ana kafa shi da dalili suna ba da hujjar cewa ya rarraba kan jam'iyya sannan ya kasa ciyar da jam'iyya gaba sannan a kusan karkashin mulkin sa kusan duk abubuwa na taɓarɓarewa jam'iyyar to ai in ban manta ba ina jin lokacin da uche sakwando zai karɓi mulki ma a jam'iyyar pdp ai ban tsammanin a wannan lokacin mutanenmu da muke cikin jam'iyyar pdp za mu iya faɗin wani magana na rashin adalci ga uce sakwandus ba ba mu samu wani jagwalgwalo ko hatsaniya akan tafiyan da wuce secondus yake yi kwamfiyatu abin da ya faru ga sauran tafiyan da aka yi masu ihu cewa secondus ya sauka tsakani ga Allah suna fayitin ne akan damuwarsu ko in ce interest su ba suna fayitin ne akan maganar jam'iyya ba suwaye da suwaye jagora dai wanda ya nace shine wuki yana son sakwando sai sauka saboda yana tunanin idan aka yi maganan mataimakin shugaban kasa zai rasa party chairman state daya mataimakin shugaban kasa state daya kaga ba zai yi ba so dalilin da ya yasa kenan da goyon bayan wasu waɗanda suke da wannan lissafi amma ni tsakani ga Allah abin da wuce sakondo suke a matsayinmu na matasa muna ganin yana yin abin shi daidai kai expecting dan adam ya yi maka ɗari bisa ɗari wannan kayo da kanka to baka ganin wannan matsala ko kuma wannan ihun da ka ambata yana iya janyo matsalar da za ta iya kawo wa jam'iyyar cikas a fatukarta na zaben shekara ta 2023 mai zuwa to ai abin da yasa na ma bayani kenan baya yanzu duk zaman da ake yi koyo ana nan ana zama akan yadda za a samu matsaya a samu bakin zara ka gane domin ai kamar yadda ce maka su da suke kwaɗayi ko suke ihu akan cewa sai ya sauka ana so su fitar da maitansu ko su fitar da ra'ayinsu da dalilansu na magana ya sauka wayanda kuma suke gani domin in kallo da kyau da gwamnonin da ke kai da kuma tsofaffin gwamnoni da sauransu sun gamsu da tsarin shi so da haka ban ga dalilin da zai sa wasu su ce yana da kashi biyu bisa uku na shugabanci ko yarda daga matasa zuwa shugabannin jam'iyya da sauransu akan ya ci gaba da mulki in an matsa ma ya sauka mu a matsayin mu na matasa wanda mu muke bibiyan abubuwan sai mu ce to shikenan ba secondo zai sauka ba duka gabaki daya wayanda suke tunda tenon ya kare suna acting ne to su sauka gabaki daya a kawo kiya teka kwamiti a basu su rike jam'iyya a sake zabe wanda Allah ya sa da rabu sai koma ni ina ganin a wuri na shine mafita amma maganan dambar wannan ina kyautata zato ina tabbatar maka ban tsammanin za a ɗauki wani dogon lokaci labarin nan bai zo karke ba. Kana ganin kuma da wannan jam'iyyar za ta iya cimma burinta na karɓar mulki a 2023? Me yasa ka faɗi haka? Ina la'akari da abubuwan da ke faruwa ne da kuma kasancewar ita jam'iyyar APC da a da ita jam'iyyar PDP ke yi wa dariya a makon da ya gabata cewa ta shiga matsala sai gashi ta sasanta nata. To yanzu ka ganin duk Najeriya akwai ta jam'iyyar ba jam'iyyar PDP ba. Ai wayancan aro ne aka basu sun ce sun iya ne sai muka ce to su gwada. ya ruwa ka basu ba wata jam'iyyar siyasa a Najeriya an ba PDP ba amma ai akwai jam'iyya mai mulki ta APC wacce ita ce ta karbi mulki a hannunku eh to jam'iyyar APC ni na sha faɗin na ma misali ni na ban ɗaukan APC a jam'iyya na daukan ta kaman irin motan haya ne kai ka hau ni na hau wancan ya hau wani zai sauka a zuba wani zai sauka a jere wani zai sauka je kasuwa wani zai je nema ne wani zai je shiri ta shi kowa ya shiga apc da interest din shi to saboda haka abin da suka shiga suna yi bukatan wanda suka je su samu ya biya na wasu bai biya ba to kowa ya fara sauka a motan shi wanda zai tafi inda ya fito wannan zai yi can wannan zai na aka saka hadu so babu maganan jam'iyya a najeriya wanda wace pdp ka jira ka ga wanda za su bar apc su shigo pdp nan ba da ba amma kana wannan magana a kwanakin baya bayan nan ma akwai gwamnoni waɗanda suka sauya shekara daga jam'iyyar ku ta pdp suka koma apc haka ma akwai wasu 'yan majalisar dokoki na tarayya da ma na jihohi kowane lokaci sai ka ji an ce sun koma apc baka ganin wannan wata alama ce da watakila tarihi na mma ta kansa kisa na san kana tarihin annabi nuhu ko ba yanda iya annabin Allah ne ba dan shi halaka ba ba ka da ikon da zaka hana mutumin da bai da rabo ka ce sai ya samu rabo rashin rabo ke damu sai Agogowar da ke tafiya yau fakin nafin yau ana magana 'yan bandit yau ana magana yunwa yau ana magana talauci ana magana lalacewan tattalin arziki na ƙasa sannan wanda suke kwasin wa'in nan matsalolin ka ce kana so ka shiga ayyadansu ko tafiya a sai mu ce ka je ka bi dan dan annabi nuhu ka ki hawa jirgin annabi nuhu wannan ya rage naka ba mu san hana su ba to sai dai a ta bakin tsohon sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa sanata Ibrahim Umar Sauri abin da ke faruwa cikin jam'iyyar a yanzu shine kyawun dimokuraɗiyya kuma nan ba da jimawa ba za a kawo ƙarshen wannan cece kuce jam'iyyar pdp na da tsarin mulki nata wanda shi take bi a cikin tsarin mulkinmu babu wanda ke da ikon ya sa wani ya aji aiki wato ya sai in ya ga damar yi don haka wannan rigingimu na cikin gida ne kamar yadda ne ta faɗi jam'iyyar da ke da mulki tana da matsaloli rigingimu irin nata balle jam'iyyar da bata da mulki wadda a cikin jam'iyyar nan ba mai ko amini wanda za a yi sharing a ce ah, an samu galaba so rigingimu irin waɗannan ba abin mamaki ba ne a gare mu amma kamar yadda na ce maka wancan lokaci da mutanen nan guda bakwai suka yi rizainin na faɗa ma kowa cewa akwai dattawa cikin jam'iyyar pdp masu mutunci masu kima masu daraja masu hankali masu tunani masu hangen nesa kuma da an samu matsala irin wannan abun da muka yi sauri shine a kawo dattawan nan sun shiga sun yi aiki wannan magana ta wuce wannan ma da haga ya taso na wane ne da ka ce mafi yawan mutane a'a kada ka ce ka ce waɗansu membobi sun ce suna son shugaban jam'iyya ya resigning amma kamar ne ce maka tsarin mujiji akwai ko kana son mutum ya resignin to sai an bi tsarin mulki wanda sai an samu kashi biyu bisa uku na 'yan kwamitin kahin ka ce ka fasa mutum vote of confidence cikin mutum sha tara ka samu shidda ka yi wannan magana wato ra'ayi ne na demokuraɗiyya kowa na da irin nashi kuma yana hudu abin da yake so a lokacin da yake so kuma ya je gida ya kwanta ya bar cin leɓa kuma ya tashi da safe ya ci abin da yake yi demokradiyya ce pdp ta saba da ita so wannan ba sabon abu ne ba ina tabbatar maka cewa kafin satin na ya wuce za ka ji abin da zai faru jam'iyyar pdp jam'iyya ce eh, ta siyasa wadda ke drista eh, ko aka yi rajista a matsayin pdp tun 1998 ita ce jam'iyyar da ke da karfin da har yanzu an kasa karya ta domin ita har yanzu tana nan pdp daga da aka mata rajista a pdp babu kazo na zo a cikin pdp matsayin pdp a da da yanzu da nan gaba shine ta tsaya tsayin daka a matsayin jam'iyyar siyasa wadda za tsaya zaɓe kuma duk zaben da ka sani za a tsaye da a najeriya ko da zaben kawunsula ne ya wuce a ce pdp ba ta dan takara a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen hausa madina dauda cuba hero ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Gwamnatin Habasha ta yi kira ga talakawanta da su shiga aikin soji don yakar kungiyar tawaye ta Tigray a yankin Tigray na arewacin ƙasar mai fama da rikici. Wannan kiran ya fito ne daga ofishin Firaminista abi Ahmed ya biyo bayan sanarwar tsagaita wuta da gwamnatin ta yi ita da kanta a watan Yuni yayin da sojojinta suka fice daga Tigray ko kuma suka yi watsi da yarjejeniyar baki daya. Hararen jiragen saman Amurka na taimakawa wajen taka birki ga Taliban da ke dannawa a faɗin ƙasar Afghanistan. ko da yake jami'an pentagon sun yi gargaɗin cewar harin sojin sama na amurka kadai ba zai iya tura ƙungiyar baya ba amurka ta kwashe tsawon makonni tana kai hare-hare ta sama daga sansanin sojin sama da ke al'odai a qatar haka zalika an ji cewar shugabar gwamnatin jamus angela merkel a jiya ta ce jamus tana bayan sauran kasashen turai a ta na rigakafin covid-19 kana an samu sabbin kamuwa da cutar dole ne gwamnatin ta tashi tsaye. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyya ga iyalan marigayi Dr. John Umaru wanda ya rasu ranar Lahadin da ta gabata za kuma a yi jana'izarsa a gidansa da ke Rukuba Road Jos ranar Lahadi mai zuwa. mutuwa bayan sujidar biso a majami'ar Ikwa Rukubaro Jos. Allah ji kansa ya kuma bayar da dangana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Dodo ne da ya hada. Sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.